يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربكم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والمغلوبة والمنخنقة والمرطوبة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما فكيتم وما ذبح على النسل وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فعل قولا عظيما amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri musaddaqatuha fa inna kulla musaddaqatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an baka Yan wa ne mana gaisar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa da ku a yau ranar juma'a wanda dace da bakwai ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na 1438 sannan wancan idayar yau biyu ga shida shekara 2017 daidai darasinmu na tadabburi da tattaunawa akan suratul talaki a wannan majalisi namu mai albarka masjidu jabir bin abdullahi radiyallahu anhu da ke nan unguwar federal locust a jiya cikin amincewar Allah ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta biyar yau kenan za mu tashi kan aya ta shidda insha Allah karim muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana dacewa da faɗin abin da yake shine daidai ubangiji ta'ala ya mu ikon fahimtar daidai din Allah ta'ala ya bamu ikon sa daidai din a cikin aiki muna ƙara roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana alfarma mai wayannan ayyuka da neman yardarsa Allah ya mana albarka kasar mu dukiyoyin mu da zuriyoyin mu muna fatan Allah ta'ala ya musu albarka ubangiji tabaraka wata'ala ya sa mu za mu gabacin rai ba duniya da lahira ya Allah muna roƙonka shugabanninmu ka musu jagoranci zuwa ga abin da yake ne daidai ya Allah muna roƙonka ya Allah ka sa su a gaba su yi abin da yake ne daidai ya Allah ya Allah muna roƙonka shugaban ƙasarmu ka ba shi lafiya ya Allah Allah ka ba shi ikon dawowa zuwa ga ayyukansa Allah ka ba shi lafiya Allah ka sa kuma lafiyar ta zama wani mai amfani ya Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala iyayenmu da malamanmu da suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya sa su minta Allah ya sa aljanna cikin makomarsu wayanda suke raye cikin iyaye da malaman ya Allah ka sa su gaske mai kyau ya Allah muna ka idan mutuwar mu ta zo mu'amalar da za ta gudana tsakanin mu da mala'ikan mutuwa a ranar barin mu duniya ya Allah ka sa wannan mu'amalar ta faranta mana rai Allah ka sa mu ji daɗin mu'amalar ya Allah ranar haduwar mu da kai ya Allah muna roƙon su zama haduwa ce ta farin ciki da jin daɗi Allahumma ati li qusna taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد على قبل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى جزاكم الله خيرا Allah wata'ala ya ce ita mace in an sake ta a ina za ta zauna ta yi ƙidda shi ne abinda wannan ɓangaren farko na wannan ayan ke gaya mana Allah ya ce askinu hunna ku ajiye matan min haifu sakantum a inda kuka zauna min wujudukum gwargwadon samun kunji Allah baraka wa ta'ala idan mutum ya zauna da mace suka yi mu'amalar aure sai rigima ta hada su abubuwa suka rikice ƙarshe sai da ta kai sai an yi saki to Allah ta'ala ce in an sake ta a inda aka zauna da ita a nan za a bar idda ji Allah baraka wa ta'ala kar mutum ya ce wata fita kamar yadda ayar farko ta fara jawabi kar ita ma ta fita kamar yadda ayar farko ta fara jawabi abin da ke kan su iyaye idan an saki ƴarsu su nemi ta zauna a gidan miji ta yi idda hakkin ta yi ta zauna a gidan miji ta yi idda wani yanzu ya ce ta fita ko wata innata ko wata gwaggwanta ko kuma wani wanta ko wani kaninta ko wani babbanta ko kawunta ko babanta ya zo ce lalle ta kama hanya ta fita to yanzu wani hakkinta ne yake kawar da shi hakkinta ne a bata gurin zama hakkinta ne in ta zauna a ciyar da ita ana gane ya ko malamai suka ce in ta koma gidansu ita ce ta koma gidansu ba shi yake ta koma ba ta koma gidansu to yanzu ciyarwa ya tashi daga kansa sai in ta dawo ɗakin da tukunna doka ce ta Allah Allah ce askinu hunna ku zaunar da matan inji Allah wa ta'ala min haythu sakantum a inda kuka zauna min wujudukun gwargwadon karfin ku inji Allah tabaraka wata'ala Gwargwadon karfin ku malamai suka ce wannan magana yana kan bangare guda biyu na farko a lokacin da kuke zaman aure da su matan kar mutum ya ɗauko wasu kansa ƙaryar da ba zai iya ba kar ka je ka ɗauko hayan gidan da ka san ba za ka iya ci gaba da biya ba dan dai ka mata barazana ka mata ƙarya ko ba ka ba ka batta inda ka san za ka iya zaman aure ba ƙarya ake a ciki ba zaman aure zama ne da gaskiya da gaskiya eh, in akwai gundaya in akwai gunda za a iya yin ƙarya a harkar aure to akwai abubuwan da ba a ƙarya a kansu gurin zama abin da zaka ciyar da ita sana'arka wannan magana ba a magana ƙarya gaskiya da gaskiya ake yi in mace za ta aure ka ta san akan me ta aure ka ta san kai waye ta aura amma ka ga yanzu ai tuwa tuwa tana da yawa ko ba ka ba ƙaryar tana da yawa E, aka yi hayan mota a je hira aka yi hayan hula a je hira a yi hayan wando a je hira a yi hayan takalmi a je hira a yi hayan agogon sawa a je hira yanzu hawan hayan hanzar ma a je wurin hira aka ma yi hayan kuɗi hmm. kai ga yi wagu da kyau <laughs> alga wata malam zai hayan dubu ɗari abin da ke cikin dubu ɗari da dubu uku ne nasa sauran casa'in da bakwai wa nasa bane. ne saboda ka inda dai sai tira dubu uku ne ya kyauta amma tana ganin ana lissafa su ai muru suka je su yi hayan kayan sawa su gurin masu wanki su yi hayan kayan sawa shadda mai tsada maka ma malam ya je gurin masu hula ya yi hayan hula mai tsada ya kara ya sa ya karya sosai ya je gurin masu wankin mota ce su ba shi hayan mota ya muda da ka gaji ka ga alhaji riyal a shekariya ne ya samu wani gida mai kyau gida yan ubansu sosai ya makale a jikin gidan ya dauki hoto in kan gidan sai kai tsammanin a faris ne amma aljihun zaure bai ke magana kamar da a ne ke magana kawai zai je nika mata kawai kaga ka samu miji ga mota mai kyau ga gida mai kyau ga kuɗi mai kyau ga riga mai kyau ga hula mai kyau abin da ya musu da su wannan shine ba ka son su ba ga musu gaskiya ko ba ka ba in ka ce kai qala Allahu da qala Rasulullahi to kai ba mu gida biya bane sai kai ta Abu Hurairah ka can da yawa su sun zo masu yawan gaske wanda ya je zuba ƙarya sosai yayi displaying ƙarya sosai kai da gani kana ganin ƙarya a tafiya a ƙasa amma aka aure ta aure shi haka aka kwaso kaya sai da aka je shigar da kaya cikin ɗakin a ga ɗakin nasa ƙarami ne tukuna, irin ɗan akwukin da nake cikin gidansu kayan da ɗebo ba zai shiga cikin ɗakin gaba ɗaya ba sai da aka yi ba ga wasu aka je aka jibga ta a ɗakin ba ni ba ni amma ya ɗauko wata hoton gidan sama ya zo ya miƙa mata ya ce nan ne gidansu a nan baban zai ba shi masauki Allah kyauta to kaga lokacin aure ke nan, to haka kuma na biyu idan ka saki mace Allah ta'ala ce a barta ta yi idda a ɗakinta a barta ta yi idda a ɗakinta askinu hunna min haifu sakantum min wujudukum gwargwadon samun kundi Allah Allah baraka wa ta'ala ya kawo wasu malamai da suka yi sauki da cewa to idan ɗakin naka guda ɗaya ne ko matar taka guda ɗaya ce ka ne da za ka ƙara aure ka sake ta tana cikin ɗakin ba ka da wani ɗakin da za ka zauna da wata matar kuma kana bukatun za ka ƙara aure to sai suka ce abin da ke kanka shi ne sai ka nema wa ita wannan da za ka sake ta ka nema mata haya haya kuma wanda ya dace ba ainihin da ya fi mutu ba real haya sosai ka jira har sai ta an samu hayan ta tare a can gidan hayan sannan kuma sai nan ka yi aure ka zauna wasu kuma suka ce a'a sai dai ka sama wannan sabuwar gidan haya ta zauna wannan kuma tsohuwar ta cigaba da zama a nan tukuna har ta kammala iddata in Allah ya taimake ta iya kalmar soka sai a ne ta kuma gata ta riga ta kare in kuma damun bata iya komai ba so kuwa ce wa wuya ce ta san wasu matan yadda ka san kwari ka san kwari ne da baki ko ba ka bane haka kawai yake to haka wasu matan suke ba su da tsari ba da tsari iya zama da mijinki da iya mu'amala da shi wannan shi ke sanyawa ko ya suke ke ce ki dawo ko na hafsa da aka sake da ai da aka ce da aka ce wa mala'ika da biyu ne zo ya yi wa biko sai da aka fito aka fito wasu faults din da guda biyu li anna hasawama qawama ita mace ce mai yawan azumi sannan kuma mai qiyamul layli to ke baki da quality ko daya sallan da matsala qiyamul lailin babu azumin babu kada kuma da ke da mijin ma akwai rigima da ya kalma ko ta soyayya ba ce wa ki ina son ka ina son ka ki ga ba ki taba ga masa wannan maganar ba ya za a yi ya zamana ya iya mu'amala da ki ya za a zo lafiya da ki kafin ku yi aure kin iya gaya masa kalmomin soyayya nan gabar da ya kudu da arewa kin rubuta masa kin tura masa kin yi test kin tura masa a whatsapp kin tura masa a facebook kin rubuta masa karara kin yi lalle kin sa sunansa a lallan eh kin rubuta masa a takarda kin ce in ba shi ba abu da rijiya zaki fara that all sort of love, love, love, love words kin gaya masa kin ce madaran zuciya ta kin ce zuman zuciya ta kin ce farin ido a nuna kin ce hancin duk kin ga masa wayannan kalmomi to wayannan kalmomin ina suke yanzu da aka yi auren ba za ki yi faransu zuwa ina suke yanzu fushi in yayi bai zo ba kin nika tura masa kalmomi masu daɗi kenan kina nan lashi da kina cewa kai hakuri kai kaza kai kaza kai kaza har ya an lallashe shi ya dawo amma to ya aka yi da aka yi auren da kika bata masa rai ba za ki iya lallashin sa ba wayancan kalmomin na waje din nan ki aran su ki dawo da su ki zuba masa su gari yanzu zaki maganin sa insha Allah ne kamata mace ta zama wai in an sake ta to kuma sai a ji cewa an cire kaya ne an rabu da ainihin kaza da kaza ba an jefar da bangor an rabu da kwallo an rabu an jefar da kwallo an rabu da ainihin guda ba bai kamata ki zama haka ba ya kamata idan mijinki ya rabu da ke ya samu damuwar ya rabu da ke saboda abubuwa da yawa za masu tarin yawan gaske wani ya taɓa rabuwa da wata matarsa ta bata masa rai to sai bai tuna wani daga cikin ainihin amfani da wani daga cikin advantages ɗin ba kawai sai suke ta ana dafin ramalana kuma shi irin mutane nan ne wanda in ya kama bacci kafin ya tashi in aka dinga jijjiga shi sai aka lishe wani sa'i da safur sai ta tallafe shi ta rungume shi tana sa masa ainihin kunu kuna kosai a baki yana haɗewa a haka <laughs> to sai ta bata masa rai ana ta ci guda da bazana kazan <laughs> za samu matsala <laughs> sati guda ciyar kafin ramazan ne ta ta baka masa rai kawai sai ba shi takarda ya kwashi ya kwashi kayan ta ya waje da kwayan kayan sai ga shi da bazar sanu ranar farko ya jure ya wuce ba tare da sukur ba aka zo bude baki bayan da zai yi ya nemi kosai biyu ko uku ya tura hankalinsa a tashi ya kwanta bacci washe gari bai yi tashi ba bare ya magana mai sa cikinsa da rana da hantsi kawai sa ga ta gumiya batun kwanta a kan kwalbati abokin zai zo sami shi na hawaye lafiya yana zainabu zainabu to ke ki zama kina da wani abin da mijinki ba zai iya rabuwa da ke ba saboda wannan daga nagartaccen aiki naki mu'amala da kike masa wanda in ya ci da wanda zai dawo da ke aiki ne ya rika ya hada kwamitin dattawa ka da ka dawo da matarsa saboda ya san zai jiki to kun ga inda tana zaune a gidansu a gidansa ke iddanta za a samu wani labari a wani ku sai da kawai lashe ta kauce da Allah ki share ko ki ya guri ba ga ta riga ta kare askinuhunna min haythu sakantum Allah ce ku zaunar da su matan a inda kuka zauna min wujudukum walgwadon samun ku ji Allah wa ta'ala. wala tudaruhunna Allah ce kar ku cutar da su kar ku matsanta musu da zai tadayyiqu alayhinna domin ku takura musu ji Allah kafin mu tafi kan wannan ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama lokacin da yake cewa askinu hunna min haisu sakantum min wujudikum na'am a wani hadisi yake cewa nafaka nafaqa wasukuna lil mar'a idza kana li zawjiha alaiha raj'a matar da ake bata gurin zama ta zauna kuma a ciyar da ita bayan an bata gurin zama ita ce matar da aka mata saki ɗaya ko saki da biyu in saki ya kai uku to mata ba ta zama a gidan mijinta ƙarasa iddar dan abin da yasa ake neman ta zauna saboda a sasanta ku kuma a daidaita ko ba ka ba to ita wanda aka mata suke uku ai ba magana sasanta ko daidaitawa sai in ta auri wani kamar yadda Allah ya faɗa a darasin mu jiya to idan aka ce ta zauna to yanzu yanzu nan shedan zai kawo farmaki eh tunda dai shedan yayi abin da ya kuma an murkushe aure kuma an yi saki daya an yi saki biyu an yi saki uku to yanzu shi dan zai nemi a yi daidaitawan ƙarya ba tare da ta auri wani ba saboda haifarsu su ci gaba da harkar zina tsakaninsu akwai jama'an da suke da wannan matsalar kwarai da gaske ta yadda mutum zai saki mace saki har uku kuma ba ba ma saki ba kuma cikin kalma ɗaya ba a'a ya sake ta ya sake dawa da ita ya sake sakanta ya sake dawa da ita ya sake sakanta ya sake dawa da ita a daidai wani lokaci kuma sai ga ya samu mai sunta, ta mandu da shi ya mandu da ita ƙarshe sai ga ana neman ya za a yi a samu kwata wanda za a gyara wannan al'amarin babu babu mai gyara wannan maganar gyaran ka guda ɗaya shine ku je ku je ka fari ta yi aure aure sahihin aure nagartaccen aure sosai da ita da wani in ta su ta haɗa su can sun rabu to wanda gaske ne sai ka dawo subai'at al-aslamiyya Allah ya kara mata yadda sahabiya ce ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mijinta ya sake ta kuma sakin da uku ne sai ɗan uwan mijinta ya kawo mata abinci don lokacin da mijin nace ya sake ta fatima ta binta kai na'am fatimatu binti qais Allah ya kara mata da take cewa annahu tallaqaha zawjuha mijinta ya sake ta fi ahadin nabi sallallahu alaihi wa sallama a zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wa kana anfaqa alaiha nafaqatan dawl dawl nafaqatan nafaqatan nafaqatan dawli sai mijin nata ya ciyar da ita da dan wani abinci kadan ya ta a kawo mata falamma ra'at zalika ta ga abin da kawo mata قال تتي والله لا لو علمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتي سينا كي قارا قرن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإن كان لي نفقة إذن إنا بحق أتشيد لي إن حقي ناني أنسكيني سكي أكو in hakkina ne a ciyar da ni to a fastul ladhi yuslihu ne, zan karɓi abin da na ga ya dace a cikin abin da ya kawo mu wa in lam yakul li nafaqa in ko ba hakki na bane a ciyar da ni lam aqudu minhu shay'an bazan ka ko na musu ba ko da ya bani a ayya kuye da shi qala take cewa fa zakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai na ambaci haka wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama cewa gashi mijina ya mun saki na uku kenan maganar ciyarwa yana da hakki ina da hakki ya ciyar da ni sai manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mace la faƙata laki wala sukuna baki da haƙƙin ya baki abinci baki da haƙƙin ya baki gudun zama ki je gida idda za ki amma a gidanku eh je gida a kammala idda idda zama tare da ke da shi kina idda wannan ba zai haifar da ɗani ido ba in sake in sake ɗaya ne in sake guda uku ne amma in ɗaya ne ko biyu to ana son a dawo kuma shi sulhun nan ana son sa kware da gaske ana gane ku dan ita mace abin da ake nema gare ta in ta ga har ta na neman ya mata bore to ta nemi ta sulhun shine abin da bi dacewa ba ta ce zan kwashi kayan nan tafi mu ba in an ga dama a sake ni wannan ba daidai bane Allah ya ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzun khafat min ba'liha

kace na saudat Allah ya kara mata yadda ta ga shekaru ya dan matsa haka kuma ta ga kaman akwai alaman annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya gaji da ita kuma take tunanin cewa to shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi tunanin kar ya zauna da ita zalunce ta to ƙarshe take ganin zai zartar da hukuncin ya sake ta wannan ba shi ya gaya mata ba tunanin ta ne kawai ta ga haka ita na da wanda sun ya ga ya kamata ta yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam ita dai yanzu ta riga ta girma ba bukatar mu'amala da annabi suke bukata ba a yanzu shekarun ta ya riga ya matsa ta dan girma manzon Allah mar shekara biyu zuwa uku saboda ka samu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta ce abin da ke nema gare shi shine ya rike ta a matsayin matarsa amma ta gaba daya ta baiwa Aisha ita zaman auren ne a gabanta take so ta zauna a gidan aure to in wata da take da miji irin annabi sallallahu quality miji wannan wani miji nake da ake <laughs> quality miji sosai wanda ba taɓa yin wani kamar sa wacin da aka yi duniyar wanda da in kishi ne a yi na tsammanin ba za ku mutu mijinki da manzon Allah ba an kwari manzon Allah ma an hukunta shi to amma din da kana na saudar ta ga ya kamata ta yi hakuri da kwana da annabin sallallahu alaihi wasallam dan ta zauna a gidan miji ta sallama ainihin kwananta gaba daya ba ci abu da ki sallama ki ba amma mafi tsadan abu a gurin mace shine kwananta haka ne ko ba ka ba to wacce ta iya sallama wani ashe sauran abubuwan za a iya su zuwa kansu kan ki dauki shi ki dauki ainihin daddaure fuska da da kaza kaza da kaza ke a baki ki ke kin gama yanzu gidan ba a sanki ba a kaza ba a kaza karki haka ki yi tunani da zamanki a gidanku in kin koma gida kika zauna da kuma zamanki a gidan ɗakinki wanda ya miki wanda ya miki yanzu ki dawo gida ki zauna kannanki wasu na junior secondary school wasu na senior secondary school ba mun kuna neman yadda zai tura su tafi ɗaya wani ɗanki ya baka wani ƙaninki yana yana federal polytechnic ɗayan na ainihin sai polytechnic ɗayan na jami'a duk ana rigima ya za a yi a dan abubuwa su da ya kamata sai kuma ki ɗebo jiki ki tare ki tare masa cikin gida ki yi mai a gidan to wa'annan abubuwan da wasu daga ciki yasa ita da saudat can kafin ta jira annabi ya furta mata sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zo ya sami ita zo sami ta ce ya manzan Allah kwana na na mika wa Aisha Allah kara mata yadda sannan bayan wannan su iyaye ya zama wajibi in mutum ya aurar da yarsa ba kuma sallamar ta zai shi shikenan ya riga da ya gama da ita ba a'a dole ka rika sa idanu kana bibita mai take a gidan miji don wata tsara tana da yawan gaske ba ta da kunya ainin za ta iya gaya mijinta duk maganar ta gana ma ta gaya masa to ka sa idanu ka ga mai yarka take a gidan miji in ka ta yi ba daidai ba ka je ka mata fada sai na umar Allah ya kara masa yadda yana gida wani ya zo ce masa ya kwaɗa ya yanke sa masa ƙofa ya mai sallama cikin dare sai na umar yadda ko ce lafiya yaƙi ne ya zo ce ba yaƙi ba ne musulmi sun mutu ya ce ba haka ba ne me ya faru ya ce annabi ya kori matansa sallallahu alaihi wa sallam sai na umar sai ya cina akwai ƙarsa na na hafsa a gidan manzan Allah sallallahu ta'ala sallam ya ce hafsa ba ta jin magana na mata faɗa na mata faɗa kaga tun kafin ya ji me ya faru abin da ake bukatar kai a matsayinka na uba kenan ka fara tunani yarka ta yi ba daidai ba don me za ta kita mutumin da ya je ya auro mace ya kashe dukiya ya kashe kaza ya kashe kaza ya kawo ta ya ajiye ta a gida yake ciyar da ita yake tubatar da ita akwai abin da yake so a cikin rayuwarta yasa ya kawo ta haka kawai yana tsaka ya sake ta dole a bincike ta me kika sai sake ki me kika yi ki sake ki sai na umar a cikin daren ya yabi mayafinsa ya yafa ya dauko gitansa ya daura ya kama hanyar gidan abin da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan duk wanda aka sake aka sako masa yabi da zama lafiya ya kama ne dabi ya je ya tsaya ya zauna ya kasa zama ya je cin ya tsawa ya tsaya ya dawo nan ya zauna ya je cin ya tsaya ya dawo nan ya zauna ya kasa zaune ya kasa saboda an ya samu labarin an saki ma annabi ya saki masansa ya zo samu ɗaya daga cikin wayanda suke abin da suke bakin ƙofan zauren manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wani bakin fata ne yace masa ka je ka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Umar na sun ganin sa sauran ya shiga ya samu manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana kishin gide ya mai sallama annabi bai ma ji shi ba saboda tangin din gida bai ji shi ba ya yi magana ina alai bai ji ma bai yake cewa ba ya ce na ya zawo samu sai na umar ce na ji na mun sallaba na ma fara bayani amma bai ma ji me nake yi ba ya ce ya haƙuri ko ma ka je ka gaya masa umar na son gaya masa ya zaki komawa ina har sa uku sai na umar ya ce to bari koma can sai ga shi yaron ya biyo shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma izini ka shigo annabi ya ma izini ka shigo da ya shigo zo same shi ya samu manzon Allah yana kishin gide ya ce akan wata tsohuwar tabarma ya zo na kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wai ka saki matanka ya ce ban sake su ba na musu yaji sai na umar sai ya hankali sai ya kwanta ya ce Allahu akbar ce alhamdulillah ce kai haƙuri ya manzon Allah da muna makka muna zaune da matanmu babu wata mata da za ta daga idanu ta kalle ka saboda kunya saboda tsoro amma yanzu mun zo mun samu wasu mata a nan wanda suka koya wa matanmu zazzare idanu wa mutane kana magana tana magana haka ne ko ba ka ba eh, da ai haka haka iyayen musu tana magana da mijinta amma kanta na ƙasa amma yanzu wata yi ta karanto yanzu da ta karanci abcd taka da siyan da ake tsayawa a yi wadda ka ana zare idanu wa namiji idanu na jaga zir ana kumfun baki wa namiji yana cewa ki gaba tana cewa zan iya mazan yi yau da yamma nan fada zinan kafin kafin magariba wani ya kawo ke tsakan wata ya mata magana tana ce masa ƙaryan banza ƙaryan banza ya ce wannan magana ta fi damunsa ni za ta kalli ni ka ce mun karyar banza shi ne ce wasu ka yi haƙuri gobe ku taho da ita to kaga saboda haka da ya gaya wa sayyidina umar wannan magana sayyidina umar ya yi munna ya ji a yi saki ba da aka yi sallan asubahi sayyidina umar Allah ya kara masa da sai ya shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu matar ya ce to ku yi hankali in kuka yi wasa tsoron iris Allah ya aiko takardar saki duk a kore ku tafi gidajen ku inda za ku rika tare hankalin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ji gudun ya ji gudun ƙasirar da Hafsa ya mata faɗa, ya mata faɗa. a wani goma suka ce sai da casa ta ai duk matakin da ya kamata mutum ya ɗauka, wajen da zauna a gidan miji to kai kokari ka zauna kar ka bari a sake ta kar ka bari a sake ta kuskure ne ko ba ta da laifi kai a matsayinka na babanta ba ka goyon bayanta e eh, kamar ta fada inda ta ce kaza da kaza ce ba na son maganar banza bayan ka ba shi haƙuri an ci gaba da zama ka zo ka same ta ko kuma ka turo daga baya a same ta ke ce miki iya dabarar zama da abin da banza abubuwa yadda ya kamata in ya miki kaza ki haƙuri babar ki ma da muke zaune haƙuri take da ni ba da eh, kina ganin kamar ni din daban ne a cikin sauran mazaje eh a ni din nafi kowa mutu zai tambaye babu babu zaka gani a mutu nake ainin yawa ba da ke ba yayin ka san manta yi ga haka nake da kwana dan ta gane ta fita zauna a gidan miji ba yadda kamata saboda haka askiluhunna ku zauna da su min haythu sakantum a inda kuka zauna min wujudukum wai gwadon samun kunji Allah tabaraka wa ta'ala wala tudarruhunna Allah ce kar ku cutar da su matan da ta zai alaihin alaihinna domin ku ainihin takura musu in ji Allah ta kusan gama idda ka dawo da ita yanzu ta yi jini ɗaya ta yi biyu saura mata guda ɗaya ta kammala iddanta sai ka ce ka dawo da ita da ka dawo da ita ka yi mu'amala da ita ta yi wani jinin a gaba ga da ya kamata shi ta kammala iddanta ne sai ka ce yanzu ka sake ta kaga za ta sake sabon idda kenan ta yi ɗaya ta yi biyu ka sake cewa ka dawo da ita a ba a haka in za ka dawo da mace ka dawo da ita saboda ku zauna zama lafiya kalau in za ka sake da ka sake jinde kamata abinda Allah tabaraka wata'ala yake cewa cikin alkur'ani mai girma shine la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassu la junaha alaikum in النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف آه، آه، آه. 'alal Allah ta'ala ce la alaikum babu laifin a kan kunji Allah in tallaqtumun nisaa in kun saki mata masu masu ba fi matar ma da ka yi mu'amalar aure da ita ba a'a matar da ka aure ta ba a je ba aka yi ba ta ma tare ba ko kuma ta tare amma sai auren ya ce aka rabu to Allah wata ala ya ce ko ku yanka musu sadaki ba Allah ya ce wa mati'uhunna ba magana ka kore da ake yi ba ka ba ta kyauta kyauta mai tsoka inji Allah Ta baraka wa ta alal musi qadaruhu wanda yake da wadata yayi gwagwaran wadatarsa in kana da mace sai ka sake ta kana da daman da zaka ba ta kyautan gida full sai ka ba ta kyautan daki akwai sauran cikon da zaka yi gurin Allah Ta baraka wa ta sauran magana tukunna tana da ikon ka bata dubu hamsin sai ka ɗauko dubu goma ka bata wanda za ta karɓa ta sa a aljihunta ka jira kuma a je kiyama ko cikon dubu arba'in ba a maki a mata ciko da sallolinka alal musu kadar wanda yake da ƙarfi to ya iyaka iyawansa wa alal mukutu da kadaruhu wanda yake cikin talauci shi ma ya iyaka iyawansa dubu biyu za ka iya bata ka bata mata'an bil ma'rufi wannan jin dadi ne yanda ya dace haqqan alal mu alal muslimin wannan tilas ne akan duk wani mai yin aiki saboda Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala ga maganar ka tudu da ka tudu da yake ma babu shi babu shi a cikin kundin addinin musulunci saboda Allah tabaraka wa ta'ala ce wala tudaruhunna kar ku cutar da su in ji Allah da dayyuku alaihinna dan ku kuntata musu in ji Allah sai Allah ce wa in kunna ulati hamlin idan matan suna da juna biyu an sake suna da juna biyu hukunci daga baki nan to ba an fiko na, ku ci gaba da ciyar da su hatta ya hamla hamlahunna har sai sun haife cikin in ji Allah baraka wa ta'ala a ci gaba da ciyar da ita har sai ta haife wancan da aka yi magana idan mace aka mata saki uku babu gurin zama da za a bata babu ciyarwa da za a mata wannan idan ba ta ciki kenan amma in tana da ciki ba ta da gurin zama amma za a ciyar da ita ba ta da gurin zama amma za a ciyar da ita saboda ɗanka da ke cikinta ya samu abin da zai ci sai in ta ci ya ci sai in ta ci ci saboda haka ba an fi ko alayhinna ku ciye da su hatta ya za hamla kunna, har sai sun haife cikinsu, in ji Allah tabaraka ala amma in dai ba haka ba in dai kawai an sake ta ne kuma saki uku ya tabbata kanta to annabi ya ce in na innaman nafaka wa sukuna idan ka ne da zauje ha alaiha raja'a iyaka mace ana bata abinci ne ana kuma ainihin bata gurin zama ne idan mijinta na da daman dawowa da ita daman dawowa ita ko na faruwa ne idan saki ɗaya aka mata ko saki biyu aka mata amma in ya kai uku ko ba ta da juna biyu to ba a da daman dawa ya ko ba za a bata ciyarwa ba za a bata gudun zama ba amma in an sake ta masu da aka sake ta tana da juna biyu idan saki na farko ne ko na biyu za a bata gurin zama kuma za a ciyar da ita amma in saki uku ne ba ta da gurin zama amma za a ciyar da ita e za a aika mata da abinci gida da kudin cefane za a tura musu su zuwa gida su zuwa gida hatta haihu Allah ce ku ci gaba da ciyar da ita inji Allah tabaraka wataala hatta ya zana hamlahunna har sai sun haife cikin su inji Allah tabaraka wataala har sai ta haife abin da ke cikin ta Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi yake faɗi a cikin majmu'ul fatawa dinsa yace fa aujaba nafaqatahu hamlan wa radi'an an wajabta Na nafaqatan a ciyar da ita hamlan tana da ciki wa radi'an da kuma bayan ta riga ta haihu tana da ciki a ciyar da ita hatta ya zana hunna kenan ta haihu a ciyar da ita saboda dan ya samu abin da zai sha shi yasa Allah ya ce wal walidatu yurdina auladahunna wal walidatu yurdina نعم وعلى المولود وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون خبير جزاكم الله خيرا Allah ce wa walidatu iyaye mata yurdina auladahunna za su shayar da ƴaƴansu haulaini kamilaini shekaru biyu cika cikakku inda Allah ta tabaraka wata'ala liman arada an yutimma radaa ga wanda ke son ya cika lokacin shayarwa inji Allah in an ga dama ne akan shekara biyu amma in yaro yayi kwari abubuwa suna gudana yadda ya kamata yana kai kawo kafin shekara biyun a iya yayin shi da Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa alal mauludi da hu hunna wa kiswatuhunna shekul sa ibn taymiya rahmatullahi alayhi ce a wannan gurin akwai wata akwai wata balaga ta musamman na alqur'ani mai da alqur'ani mai girma Allah bai ce wa alal walidi ba sai ya ce wa alal mauludi hu yana kan wanda aka masa haihuwa domin aka ce wa adal ya zama mahaifin ne kadai ake da haƙi amma ya ce wa adal mauludi lahu wanda aka masa haihuwa idan mahaifin baya raye kaga kanin mahaifin wan mahaifin waye waye wa'annan su aka musu haihuwan su za su dauki nauyin abubuwa da ya kamata muna ganewa wan yaron babba shi zai dauki nauyin komai da komai saboda shi aka yi wa haihuwa wa alal mauludi huke kenan amma in yace wa alal wali kowa zai ja baya yace to babu ruwana baba ne kadai aka ce a'a sai Allah ce wa alal mauludi Rizku hunna, ciyar da su da matan da ƴaƴan a ciyar da su wa hunna, tufatar da su da matan da ƴaƴan a tufatar da su in Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta ce la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a dora wa rai sai abin da za ta iya la zara walatin bi waladiha kar a yadda a takura mace game da danta a kibata abinci a kibata abubuwa a takura mata dan duk matan da ta haihu suna bukatar abinci constant abinci mai gina jiki sosai to a matsa a rika bata kar wani ya ya wa ta saƙoro in ta haihu a saya mata hanta a saya mata fatan baki a saya mata aini waye waye waye a saya mata manya-manyan gwane na madara in babu a sai a rika saya mata koda wannan sake din jifa jifa saya mata yau da gobe yau da gobe yau da gobe ta rika sawa a cikin dan ruwan dumi insha Allah ana tara masa wani bita kuma ga hanta nan koda ya dare ne batun kwanta a rika bata tana ci in Allah sai ga ta da ibanta da ta rasa ta mai da shi in kuma kana da arziki to a rika saya mata cinyar cinyar rago tana cinyewa Eh, a siya mata cinyar rago kawai a zuwa wata kwano ta cinye ita kaɗanta da kofi mai kauri maka mamala to kafin ka an kara kawai sai ya ta ka tada sabuwar amarya kuma tun da ka ga mu kakanninmu abin da suka yi saboda babu damuwoyi da yawa da matsaloli kuma ciye da muke yi yanzu su wasu ciwon nan ba ko ba ka ba saboda haka idan mace ta haihu za su tara mata kayan ruwan zafi kuma za su tara mata kayan ciye-ciye to mu yanzu sai muka zama gashi muna matan suna ciye-ciye da ba san kansa ba iri-iri daban-daban daban-daban daban don wa'ancin na da an zuba musu ruwan zafin an da ke su da ruwan zafin ko ba su yi hawan jini ba a saboda akwai ruwan zafin akwai kuma wannan kayan ci mai kyau mai tsafta ana tara mata abinci da man shanu sosai ga wasu cinyar kaji guda biyar na suna gadin kantuwa za ta yi hawan jini? ha ba za ta yi hawan jini ba wallahi <laughs> to kuma su asalin abinci suke ci wanda yake in is pure natural way asalin abinci a ɗabi'a su suke ci su ba contaminated ba irin wannan mai ɗige ɗage da aka kara masa preservatives iri-iri daban-daban ba ruwansu da wannan asalin waje suke ci saboda ka suka yi kyau suka yi lafiya baka mamala to yanzu sai aka rasa shi wannan kayan ciye-ciyen mai kyau din ba a babu shi ba a ba a mata madaran da ya kamata a basu ba ba ba su cinye ragoyin da ya kamata a basu ba to kai ba dole in aka da ke da ruwan zafi da ya hawan jini ba dole ne <laughs> dole ne babu kayan ƙara jini kuma a buge a ce a dake a ɗauko tafasashen ruwa a riƙa ya a jiki da tawul ana dinna mata in ba ta hawan jini ma a sha tabbata ya aka yi kiyar hawan jini ba me ya faru amma in aka bata wancan kayan cin mai kyau kuma aka bata abinci akan ɗabi'arsa ko da ba a dake da ruwan zafi ba in Allah za su yi lafiya ka bata wannan iyaka za ta yi wanka ta yi da ruwa mai ɗumi sha Allah kan sai da ta yi lafiya saboda ka, la tuzara walatu bi waladiha ba a tunar da mace game da ɗanta, wala mauludu lahu bi waladihi shi ma wanda aka masa haihuwa kar a tunar da shi game da ɗansa, kar a je a matsa masa a ce sai yayi abin da ba zai iya ba kar a haka la tukallafu nafsun illa wusaha ba a dora wa rai sai abin da za ta iya la tuzara la tuzara walatu bi waladiha wala mauludu lahu bi waladihi wa ala alwarith mithlu dhalik wannan abin da aka dora wa mahaifi yayi din nan na ciyarwa da tufatarwa da kaza da kaza to haka shi ma wanda yake da gado in mahaifi ya rasu duk wanda yake da rabon gado a jikin wannan mahaifin to zai dauki nauyin waɗannan yaran zai dauki nauyin uwa da ɗanta bayan arada fisalan idan sun yi nufin yayewa an tara da minhu ma suka yi shawara suka tattauna tsakaninsu wata shawarar suka yi shawara tsakaninsu wala junaha alayhi wa babu lida kan sun ji Allah tabaraka wa ta'ala wa in aradtum an tastazi'u auladakum in kun yi nufin za ku ba da ne a wani to wala junaha alaykum dan ma babu lida kan ku idan sallamtum idan kun mika ma ataytum abin da kuka bayar bil ma'arufi yadda ya dace ji Allah tabaraka wa ta'ala wattaqullaha nan haka ne ko ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani anna Allah bima da basir Allah na gani abin da aikatawa saboda haka wa in kunna ulati hamlin idan mace tana da juna biyu fa anfiqu alayhinna to ku ciyar da su hatta ya za'ana hamlahunna har sai ta haife cikin danji Allah tabaraka wa ta'ala in daga ran da ka sake ta ranan ashe jiya an yi mu'amala kuma juna biyu ya shiga ciki to za ka ci gaba da ciyar da ita sai ta kai wata tara ɗin ana ba ta abinci mai kyau mai lafiya mai kyau mai lafiya sosai fa'in da lakum Allah ta'ala ce idan sun shayar muku fa'atu hunna ujura hunna to ku ba su lada da finsu idan mace an sake ta sai kuma za ta shayar da yaro to asali da shayar da shi fi sabilillahi amma ce sai an biya ta wata yi laifi wanda Allah wata yi laifi ba laifi ne babba mace ta jefa wa miji ka ce gashi nan ba zan shayar da shi ba babban da ne dan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam na naga wata mace an tsire kan nonanta a cikin jahannama da kugiyan jahannama ana mata azaba kala kala nace jibrilu waye wannan yace su ne matan da suke kin shayar da ƴaƴansu ka ga mace wai saboda an bata masa rai ta dauki yaron ta wurgawa mijin ka ce gashi ba zan shayar da shi ba ka nemo mai shayar da shi to za a tsire mata kan doron ta a cikin jahannama shi tashin ba. fa in arza'na lakum idan sun shayar muku inji Allah fa atuhunna ujurahun ku biya su lada inji Allah tabaraka wa ta'ala wa atamiru bainakum bil ma'ruf bi ma'ruf kuma in kun tashi biyan su a tattauna tsakani inji Allah a tattauna a ga ya za a yi eh kana tunanin cewa nawa ya kamata a bata a wata kace tana bukatun dubu goma to a tattauna in za ka yi ba da dubu goma ka bata in ma za ka iya ba da abin da ya fi wannan wannan babu kome ba ka yi hasara ba ta in ba za ka iya ba to sai a tattauna sai a rage sai a ce ko dubu goma ya yawa ga abubuwa da suke ina ganin dubu bakwai ma iya isa in ta ja ka ja ta ja ka ja aka sa an kasa samun inda za a tsaya a daidaita to shi ne Allah ce wa in ta asartum idan kun yi ainihin kun gwada talauci ta ja ka ja an kasa daidaitawa wata tur zai ula hu ukura to sai a nemo wata matar da shayar da yaron ji Allah ta baraka wata ala ke yanzu tun da kinki to sai a nemo wata mace daban ka nemo mace mai tsafta mai hankali mai dattako mai addini saboda shi abin da yaro ke sha a mama yana iya tasiri a rayuwarsa wannan ayar tana da alaƙa da ayar da ke gaba saboda haka ba zai yiwu mu kammale magana akan ta ba sai Allah ta yi gobe insha Allah ku kare Allah ya taimake mu abin da muka faɗi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai wani mun kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma ahyaytana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك تعفو فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته